بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤهم الذين هم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت

然后，然后开始练兵了。老师，来，说说看，你发现还是自己的父母，有时候在干什么？还是咱们现在父母照顾的，因为爸爸妈妈经常回家啊。

ina hadisi da kuma kuma ba Allah ya so malan ba ba mu an ka wada ma yau na yi ya kuma gobe wanda ya na za ka rage shi ko a cikin kiyar ba. Shi ne Allah ta yi ce wani mai yadda da su da ومنهم من يستمع إليه نعم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين Allah mana mutum da shi ne ma da ne wani kashi akwai wani takardu da bai bane dole ba mai ma'iya wani cikin kuma akwai wani yadda ne akwai masu saurari amma sai da in suka saurara a yi ta Allah dama akwai jira akwai shi da sana hidayar da shi. akwai hidayar da tauhidi Allah ya yi ma da kai da ka ta hadin da surati na ashirar rasul ko da bade kamar ke ne yana da shiya eh yana da shiya hidayar irshadi ya fada ma ga hanyar Allah ga abin da Allah ya yake so ga abin da Allah ba da malumin al'ummar da suna wannan ayi amma hidayar tauhidi Allah ya ce. ka ji abu ka gane gaskiya na Allah shi ma imani da ya zama shi wannan Allah bai yi sabon da bai ba zan sa yi jiya ba ma su gudun aya su wani sura an lafi mai layi ne wallahi gargadi da yi musulunci wallahi ba amfani da mutanen da aka yi ba su imani da koya ka karanta farko suratul bakara لأن إن الذين كفروا الله عليهم أنفسهم أخذ أخذ من نفسهم فترى الله على قلوبهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. to duk inda aka yi baya shi ni wanda yana kullum ne an batu yana shi wanda Allah ya yi ya gode da Allah wallahi Bila mlihat kehidupan ini, katakan-katakan aja Allah nawat nawat. Yang dari sesuai katakan-katakan semua punanya wajib dia. Saya Allah emang jauh dari semua ini, ini bahaya. Bahwa itu kan jadi dalam ko makaranta ba ka ce ba balle ma a cika da babu misali amma sai dai Allah ya ganar da kai shi ko Allah ka wani dan da tuli ilimi nan ne ba bai da iyaka amma Allah bai yi da ko kai Allah da haka nan shi kaddara wanda yake da samu nasara imani da Allah ba ya yi asara ba dole ka sauke a mai don in lafiya ya yi da gangan to nan a gangan an tara ta kuma ba ta ga dole ta yi shi ba ko wanda ba ka bari mai saboda shi yayi addini yana da ikon sa ba ne da wani don haka Allah wa subhanahu wa ta'ala duk da ba da shi su akwai waɗanda suna zuwa su zauna makarantar ka zaura amma suka san su ba sa su bari su sai ta ba ta kala alima in sun yi da komi ba su rike Allah bai ba su rike sai su yi tambayar ma za ka al'arika dina na Muhammadu bi kan Allah ce mula'ika ta firka ba Allah ba la wa tabu hawa waɗannan su ne waɗanda Allah bai ba su zaɓen su ne ne yake faɗa maka ga su sun zo makaranta sun saurara kuma Allah ya ce Allah ala su ne ake mun sanya kan su zaɓen wani ruhi an sanya wani ruhi an zaɓe ai Allah ala su ne aka iya sanya Allah ya sa. yalla ya kawo yau san da yadda ni kaddar Allah ta kaddaro ba su gani za su yi karatu za su biya ma wani da yau da gwamnati sun biya sun biya kai da Allah mara wuce sun yawa wanda ya san shi wallahi ya kaba mu dai ma Allah da la san ba yi kai ta godiya da Allah sun yi saboda dai Allah ya so ya yi ta ba musulmi ba ba da ba mu yi don ba ba mu yi don ba ka ce musulmi ne za haka ɗan uwa wani shi mata hukun sarki su rabu ya ba ni kuma fara sai kuma kuma a wani sauriya za ka ɗaushe ne su ko ya ci sai sai ki kamar yadda Allah ya ce wani kana kala kana da jihar da basirar ne da su da su da su da su da su أي da الدولة هذا بلاد الدولة أولئك خلق عن أهل الإنسان هم أضل أولئك هم الراشدين Allah ya mu halitta da jahannam ko ranar halitta ana raba tsaki da yayi yayi halitta waɗanda yake na wuta ne kawai waɗanda wa Allah ya tsara muku layi zuwa cikin biyan jar sai ce da kace ya bai yi gane wannan da an da don jahannam yadda lahum qulubun la ya iya tasiri ya iya shige da shi ya iya tafiya ya dace ya samu ya yi ilmu kan da za su ba shi kariya da kuma an ba mu raha gida na kwarai kayan jin daɗi da sauransu amma Allah bai shirya zuciyar ta gane Allah a wajen komi yana gane wa wannan kamar yadda mutanen nan faɗa ba manyan kafashe na duniya ai dai ba ka cewa ba su da ilimi wallahi kai ba ka cewa ba su da dubara ba ka cewa ba su da sai kowa wa ga mu da yanzu kasan amma su da ilimi in siyasa ta kawo kai su kakari su kana ji kana gani wanda za su mirna duk wanda bai su yi baya shi ma sun kai sun haifu yan kallo ba yan kallo ne za su kai sun kashe baki da wanda aka shirya zama wani a shekaru dole ka ce su ka ba sun shirya ba za su kare kansu daga dukkan wani yayin karfi za ka musu kuka san mai ya kare kai ashe ka ga ita dubara da wayo da ƙarfi Allah ba amma ni Allah aka yi ba ku ba da ya ta ta ta dauka ta banza banza Wannan da ya yi ba ku ba su ba ne sai ne ne a ce su musulmai ruba ma da wasu lafi na kamar ruban kan so da yawa wasu da aka tare su da lafiya su yo Allah da ko mun ta musulunci ko da nan lokaci saboda gani abin da Allah ya yi mai ranar da ya yi da ka janwa ruwa ne ma Allah ya Ni kuma waɗanda su gani a abi da yin Muhammadu Sallallahu don in ka fahimci ya ne da yawa kuma kamar kan adali kamar ma ka fahimci duk wanda aka haɗa kalimar shahada da zai la ilaha illallah amma gobe da shi ke da kauci da kuma fatar da yayi da annabi Muhammadu da baki addini a kai babu babu yi mun bauci don haka abin nimomi ne da jarrabobi ta ta cikin wannan don haka in haka yi maka gafari da mutunta da gode ma Allah madaukakin sarki duniyar kullu ayatin la yu'minu biha duk wata ayat da za ta bayyana gare ka ta ce ta ishe ka yarda da Allah gaskiya ne a kada ya shi da ibada ka gwada maka Allah shi yarda sama da sarki ya kamata kowa ya duka ma su ya sa da ne da wallahi ba su imani man fara au min al-hayat wal-dunya ko a ƙasa da ayoyi da siyoyi albayyana da bayyana layu ke zuwa a da mara ina da saboda tsarin sauri da Allah ya bayyana cikin kasa wanda kai sai Allah ya sauka a zuciyar da zuwa Allah ya haka za su zama hatta ga jamu har sai kun zo maka rashin fiye fiye ka su a gidan su biyu ku ga su yi suna jayayya. Bi ƙarya Allah ba ba ai abin da kai kuma na mu'jiza kuma kariya ta kai ne ne da kai ne fara ba kuma ba ku iya zama Allah ya ce ya kulu ladina kafaru wadanda suka kafirta da alqur'ani suka kafirce ma Allah suka yi imani da kuma ka sai su abin da ka karanta na ilimi bai kasance ba illa a kaji awwal da ba ce ka su yoyi ne na mutane ka samu wasu garuruwa ta ko tana karanta musu amma wallahi wani balarabe iyan suka zo kamar gulun da wani annabi suka zo ana ta ba su kashe kai su taho nan kai mina na ni Muhammadu ya karanta mu mu dai kan yi Muhammadu musulmi amma an ce ya lalace ku faɗa min mina na yaro ya ja madurci ga ami na ta'a har zuwa wasu ayoyi ma an zalla alaikar qur'ani lil iskar illa fusratan liman tanbila bil man kana man annahu samawati duna ya karanta mai zango ya karanta mai suratul rahman ya yi shiru ya ce wallahi wallahi Lau kana hadha al-qur'an wujida fi salatin min al-ardh ولم يلموا وضعه الله لشجرة العقول السليمة أنه كتاب من دين الله يجب أن أبين قد أقوى كلام هذا ظاهر يقول كان سيد وكان ذاتي يشي أنك أوكوش أنك شكو بي فاتون جكي تسمى أنك هو هكرا ذاتي شكين كريم كريم توراني مبنغان الله والله ما هنك لين ya دقروي لكل ya والله جيبان أنك magana. don haka ni na ce da babu wanda cikin abokan Allah kuma annabi Muhammadu nan manzo Allah ne iri ne da ya tashi bai yi banban saka shi yaran shi ba Allah bai sa yi banban saka mu rago na akare ko ba haka ba rago na akare don haka shi ne Allah madaukakin sarki ne amma wasu in sun zo maka suka ji karatu suka saurara sakke su kai saboda sun ji abin da ba su yi ko sun iya larabci sun bare ga yare ba su iya kawo ba sai wannan ba komai ba ne illa a tsarin awali na tsarin yoyin kuna na farko ne shi ne aka kusa ba da komai da ka karbi ban da kabara yau kai matuka da karyatawa da girman da ila a nan za a jawo su ruga da yi ne suka kuma suna da kai ya kuru na alin qur'ani sai su ce ma qur'ani ma haza illa qur'anatun ba shi ta ne wa da awali da kuma da suka nan shi saboda sanadi Allah ya gane sakon su ba sa yi shirya na wani Allah ya yi shi ne sai Allah ya ce a gaba wa hum wa hum yanhauna anhu wa yanhauna an na wa in yuhlibuna illa anfusahum wa ma yash'urun ubangiji ba ka fi ko kuma auna kauna suna hana mutane da tafi su saurari a nan aikin aikin hanyoyin masa yau da ta sauri da mutane manyan mutane duk wannan da su za su zo nan umra ko aiki sun da yan wa daga yana da daga sham manyan mutanen masa sarakuna makara ɗakin Allah masu shayar da mahajjata masu saukar da bakin su aiko cewa mu sai anan muyi muku bayani Allah ya mu mutanen Makka da wani jirage yaro bai san girman kowa ba bai ɗauka kowa ya isa sauku yin mai magana bai ta yi kowa mu sai anan mu karbi da mu da barka mu karo da shi da lalata mu an kula ya lalata mu shine Allah ya yi gode ne a cikin wa'um ينهون عنه سنة هذه hadis عند محمد صلى الله عليه وسلم ita ko shi khususnya Allah ba haka nan Allah ya tashi aiki shirya da awa ka san aiki ka daidai da wuya kana ka shiga cikin mutane kamar ko da sai ka saya, ko sun sai ko ba ka ka girmi kan ka dauki tahunan ka biyu ka yi haka da wallahi ya ruwan da ayyukan ku da ka sa yi in ta tarunan nan naka kuna iya hana a sai rana ya ƙetaro ka ya shigo sun duniya ko a gare su kana iya hana shi ya hana ya yi duniya mutum zai yi sawa ya yi zambo ya yi hai ya yi tsari ya yi kasafi duk sai a ga abin mai wata rana sai ɗaya fara da shi gida ne wallahi ne shi ne Allah ya wuri suna hana mutane da ya yi su wani abu da suna nisan da أي هؤلاء المشركون وعند المشركين المفسرون بقية القرآن ينهون الناس عن القرآن سنة أنا متعلي بجميع القرآن وعن اتباع محمد عليه السلام هم سنة أنا متعلي عن محمد صلى الله عليه وسلم ويخرجونهم عن خصوص تنسى تتبين القرآن تتبين ذات الباطل لا قوة يشبه باطل الله يسلمك كان لو كنت مرسل تلاقوه Allah ya ce wa ihu da kuna ma'ana ma da kuna illa ba su halaka kowa ba ce rayukan su wani kuma ya shi amma ba su aji rayukan su kuna wala ya da kuna halin yanka biyu ba su amfani da gaskiya da aka yi sallar ko ba su mai mai amfani wala ya rudu wa balu illa alaihi wannan bi tsaka kange mutane ta kange kansu musiba a garin ba su ba su kuma da kowa ya kansu Allah ya ce amma saurari ranar da mala'iku ba ku ولو ترى إذ على النار فقالوا يا ليتنا نعم فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ubangiji madaukakin sarki ya ce kai yau walau da ga duk wuce ko ala da aka sai da su a kan ai walau tara ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam amuna yi su da wannan gabashi kan da an kuma da da ne da za ka ne duk wuce ko ala najar lokacin da aka fi da su kawo da Allah ya shiga ra'ayi da an san su yi za ka ji annabi bai san bai da

sai an ka barka da magana da an ka wuce kamar ka ce yaro wane zan ɗauki game da yau saya rasa wurata za a hana mai ko bugu ne da ai ko kaka ko kira ai ba sai ya kasa amma yan ba a kwana ga ya sa abin ba ko bai gani ba amma an yau za a ɗauka masa matakin da ba a taɓa ɗaukar wani ma. ba bayyana ba ya zama hakika cikin zuciya bisa ka faɗa mai yau ba su cikin zuciya sai ta yi wuri ka ka sai zuwa shi ne Allah maka mutum da shi yake ya amana Allah ya ce da baka ne tsakanuran nan kuma tsoro ya dai sana ai na nauru zuwa ila duniya ya kai mu ya halaka mu ya da ake ake muna kuri yau ake muna samun dama a shi da duniya zuwa duniya ce يعملوا عملا صالحا دخول الصدق هو حجاج عليه السلام أما الإسلام يقول ما يتغرق ولا نستغفر بآيات يقول والله بعد بعد يقول كريه آيات يقول يوانا الله يقول ولا قول إلا المؤمنين لما تشركوا من المتقين أي ذلك أنا إلى الدنيا مستحيل من ذاك الذي من إيمانه الله إيمانه ذلك إيمانه بذكره aka ci ba kama da wani ka. sun yi burin akwai da su duniya su yi amana sun gyara da su kana a su fanna wai da zara kun zana da su fani ba su sai su lana ne a suka sai su yi su yi gyara ala ta ala raddan misali sai Allah ya raddi ga magana da ta yi wannan Ba kan bal فسوق ما دون da لهم ما كانوا يؤمنون

أي تعلم يوم القيامة ما تعلم سهولة الدنيا من من a da yi na yi masu da mutta a yin nan dan ka na ne ne ba ta dan ma da Allah za sako da ruwa a kusa na ba ta su ka ga zalunci Allah ya yi mutum su karya ne zalunci ne ba su ga lafi ko ne zalunci ne ba su Allah ya yi shi ne Allah ya ce yau abin da ta yi kawa sun ga sakamakon da nau a tuntuwa inda duniya sun yi ture ko ma duniya yi kuma afsanin don su gyara abin da su ta fanna na akidu da ibadoji da ma'amaloli Allah ya ce ai an ta da kai kashi walau rudu za a mai da su duniya da hannu limanu an da kuma ba su da kalli ai laurin su ala sabi da ta kaddara ana mai shi Allah ya ce ya annabi kaddarawa ne za a yi da Allah kula da ta da duniya ba saboda gaskiya duniya da abu shi ne ba su ko da an kaddara a yi za ta mu koma duniya nan da alu da a tsara da kun koma zuwa da wannan kafirci na Allah da imani da kuma ta wanda ba ne da shi da wanda ba ta da hanyar fata wanda Allah bai jira Allah ba Allah ya saboda wani da mun ta mu yi wallahi kariya su da yi wa imani ina koyi ko wa suna suna ko wa suna suna imani wallahi kariya Ayi yi ba da Allah na karɓa kuma ko sun koma da Allah bai yi wallahi ba su da Allah ya ce cikin halayya abin da ka da ta da su cewa suka ba a kasu idan aka samu wannan Allah ya ce wa qalu wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'uthin na'am ubangiji maka kucin sarki cewa ta mutu sarki injila illa hayatu wani ma'ana ma ke illa hayatu wani rayuwa babu wata rayuwa ta mutu illa rayuwar da samun da duniya inda su ya wasu ki wata iya kari wata iya kariya wata iya kari yau ina aka samu shi ko da ki jiyar ya dawo na babu wanda ka ko za ki zo na cikin aure da wannan da illa ni kana ne wannan babu wani tashi kariya na ya dawo in ana tashi yau da an fara mutuwa to amma bai alhamdulillah da da bayani da yin ya yawaita waɗannan maganganun suna kila da yake da shugabana a cikin mutum ko a mutu a tashi da wani قال أولئك الكفار بالله ولن تنفع الريب الجرين ما هي إلا هذه الحياة الدنيا أيها المسلمين وأشوف كلام المسلمين ولا ما بعد shi ko a kayan da wani biyar wuri mu shi kuma ba ya ba Allah ya ce akwai walau tara in wuce walau tara in wuce ala rabbihim نعم قال أليس هذا بالحق نعم قالوا بلى وربنا قال فهو

a kakkan yi su domin zaɓi amma marafin arba'i a gaban ubangijin ubangijai kama yi kafin abu jani mai yi da yi tsari kamar yadda ake sayar da bawa mai laifi gaban shugaban za a mai kula doshi haka Allah bai da aka ba yi da ma da Allah ma Allah ya yi wa ja'a rabbuka wannan wajiya yawon yi da jahannama yau mai yin ya fi zakarun insa ya mani abu da Allah shi yana gani Allah na gani zai tafi da gobe da rukar ba mai tafi da zai bayan zura a yi mana din fala yara illa ma kaddam dan duba dama gare shi baya ganin komai da abin da ya gabatar haka hagoyi baya ganin komai da abin da ya gabatar ya ta gaban shi kuma baya ganin komai da abin da ya gabatar a kowa tana cikika shi ne Allah da kuɗi sarki subhanahu wa ta'ala Allah ya zuwa aka ranar ta kirkiya Allah ya zo da kansa da rarrabewa tsakanin bayi to la kana lokacin da aka tsayar da su gaban ubangiji Allah ya shafe jawabi mi zai faru da ka ga mutane da aka kaskantarsu girgibarsu wadatantarsu ala yi da a ce musu alai da ala ke yi na ala wannan yini da aka yi suna a kuwa ya tsada ta bai zama gaskiya ba أليس هذا الميعاد بهذه أشياء تاير وعلى أكس يقول يا ما الله أشياء على الجابن أكس ولا حمزة للتكاليف تنبيع فيه التكاليف Allah ta tafi a kan kare tsawa. Ranar babu ni ne kare ta. Alu sai su ce bala na gaskiya ne. Wa rabbi na da ubangiji mu Yau Allah ai kalu bala wallahi Allah ya sani mun san kiyama gaskiya ce ba ta illa la haq kiyama gaskiya ce gaskiya ce to ya ne mun tsaya to da ne kiyama gaskiya ce mun tabbatar da Allah ya yi alƙawarin kiyama kuma ta ke ji to akan kare ta da kuke yi illa ba ka hankali da wannan kare ta wannan kiyama yau ranar sakamako ne ga waɗanda suka yi siya ala sai a ce wa juzul azaba sai mala'iku su tannabi azaba bima kuntum takfuruna da shi abin da kuka ci kuna kuna kuntum shi ma ai juzul azaba bi sabab kufri fi dunya to tannabi azaba saboda kafir shi ba manzanni Allah duniya kuma da kuku ce ma Allah mana hukumi sarki wanda da bi duk musulun lahi ba kake da ni Allah mana wannan yana faɗa muna an faɗi wannan ne gaban waɗannan mutane sun ji ayoyi da amma wanda Allah bai wara da kuma bai imani sai wa kasara ta ci shi da wannan ranar ya yi ikirari da Allah gaskiya ne ya a gaskiya ne kuma wani lokacin ba ya da amfani imani ikirari ko ba ya yi wata mana kuma sarki dunia ini mudah kaya. Dan ini ada apa sebenarnya yang dimiliki Allah menurut kita ini subhanahu wa ta'ala summa khabar ta'ala amma mulai bari kanne wala bari wannan kanne ba da mu ni Allah bari ni Allah shi aka fira ladina kamta ku bi ka qali khatir alladina kazzabu bi qalinna na'am حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم نعم. ألا ساء ما يزرون تجيب في الغاية ألم ترى الذين كذبوا بآياتنا حق والله سلام الأسد لقد والتكذيب لله والتكذيب الله والله حقا كثير الذين كذبوا بالآيات ولم يكن أحوال أن يتبع أحوال أنه في أثاره كون لم يكن أبو لك الجاه Allah ya ce hatta ila ja ba su kiwa kiwa na yin kanin zai ya mata kan kawo sai su mata kan da zo mu girki. ai ba da aka din ga ya ya ya ka ha zo mu girki ba ka yi ba ne ko ya ko ka ba Allah mu ne ba kuma da sai ne sun yi ya mata da ji to a cikin sa'a na a ba sa'a ka ta sa'a kamar a ce hawa aka yi an amince ya matsa a saboda yadda ke gawa nan da kina ta kare an gama amma ga masu imani kamar ga imani Allah ya ce iyo kada kana yi daru kan ta albarkana da masu laifi za su gane da kamar an karatu, ko dubu hamsin ba ta da siya ba da wahala da shi hankali

wanda ya na da abin da kuka duniya a duniya bin sa'in da amali mai dawa wa ayyukan da ya kamata yi da ba ilmi na sani aka ce ran nan wahu jami'u na hauga a lafiya ranar suna karfe da lulban su da baya ya ce ai wal alhali annahu yahduruna ashabu suna dauke da kayayyakin nauyin zunubi aláàbò orí nígbà bàbá ẹ̀ jù káàrọ̀ ìwà ìlà yìí ètò àádá kan bí lónìí wọn nà fi sàkàlù kàlí àgbẹ̀yẹ yóò fi láti àádá náà lọ kàn lọ́wọ́ ẹ̀ bí lórí ìlú pẹ̀lú. وقيل وقتها ولقول انهم يحملون على حقيقة ba في بعد a البني دعم الغربي abubuwa masu yi. ba muka abubuwa ne masu ma'ana ba ranar zafin kiyama za a mai shi iri ɗaya tsara ma gudan jirgi a loda mai shi ka bai mai. wanda nan su tsarin ka yi wa lodi sororo in ka kan tsarin daban ka ka haɗa kullum zai su ta kai ka yi lodo lodo shi sai ka kai mota ya mota can tura kwanaye ba iyaka daga gurbi a aka gina shi haka Allah zai waka da rai dole zunuban Qur'anin da ke da haka za su koyi biyi daga ga manzo Allah ya tabbatar da wannan cikin wani hadisi da Imam Muslim ya rawaito da duk musulmin da yake ko da ta kai biyar ta nan duniya Wai ya karin hadisi ba wanda ba haƙƙin ba za a zo ranar tare da jama a cikin yimin nan daga nan suka kasar duniya sai kasar da kai a ɗauko shi a lura a nuna mai shi ya taho da shi ne misali. Da zai wa ya yi, gobe ko sai an samu tare da kaloli na tare. Don ka cikin wa bai na ɗiba ba. Ta ɗiba cikin ɗan yin da ta bada mutane ta yi shago. Wanda ya ɗiba ya yi ruwa ka san ka dole kana adalci hanya kai kafa hamsin da addinin musa kai gehen ka kafa bakwai can wancan gehen wancan kafa bakwai saboda ka samu ka bakawa ba na ka bari saboda a samu sauri ga wannan abin suna mutane har da su sai mutane su sun bibiye shi gaba da sai a waye gari wurin da aka zama a ɗauki gaba su saboda a kama sai cikin gida an gibe kuma ana da bukata wasu ba sai a yi ta ɗiba wurin da aka bari mutane ko da ta kasa manzo Allah ya ce gobe riba gobe kiyama sai an tsara daga nan kuka inga riba har kasan akwai kula ga kwai gaba da za a dauko sai a dole mai kiyama zuwa tsara ya ce abinda Allah bai halatta haka za a wa masu bai za a mai shi lodi kayayyaki masu nauyi sai a lodo musu su yi da za su wala kiyama shi ne Allah mana rufin kai ya وهم يحملون أوزارهم على أنفسهم suna ɗauke da zunuban su suka baya da ya Allah da aka ta hamdu da tsari a nan su saboda ya ra'ala hajji da wasu ɗaukar kaya bisa da baya da shi قال ابن الجرمي ثم تفسير ذلك هذا جناية ما تحمل الذنوب وأن فتن جناية أعتقد أخيرا وإلا مرسول ما تروح ما تدعي وفي ba ولي قول ياتي انهم يحملون على ظهورهم حقيقة فاجتنايا بل اعدائهما ذنوبنا cikin gaskiya sai a lura wannan baka dururi ya annal annal kufara annal kafira aka ji an ruwaito daga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam cewa kafiri ya rakabu wa man ba da ayyuka ban sallallahu alaihi kafin surati kafiri aikin ta da haushi bayan an yi mai kamata mummunan ka ba a bai ci wata halitta mai tsananin muni sai ya kama banka ya dame wa annal mu'mina shi ko mu'mini ya rakabu amalahu shi ko shi ta hawa da aiki da zai zama mai garman dole ba da an yi tabbatan lafiya sai su bayan aiki da ya shi kyawun kamar kamar yadda aka bada bayani ne a cikin ga irin ya mutu aka bada kabari aiki na zai yi in na kwarai ya zama mutum mafi dawon tare kai sai ya yi mai sallama yau alaikum salam dan uwa Allah ya kaddare kai yau ka addu'a ya ce eh, wani na halalla ki ba ka gane ba na kwarai da Allah ya ban gane da. Ini kita ne, di dalam kita ba, bangun, kita waktu hadis Allah.

dire ba ka ba ka kamar muni halitta Allah ya ba gane ni da wallahi hadisi ya yi daga ka aikata a rayuwar duniya ni ne ubangiji ya halitta ya turo ni zauna da kai haka ta shi ya da haka dan uwa sunan duniya a kai dawo da zai bar maka adiya ko su ta ne ya fanni ka ta ba cikin kabari dama manzo Allah ya ce ku sai mu ta kai mabata ku za ku da shi abu duk su dawo su bar kuwa yan uwan da da dukiyar duka da mu amma ana gaba su kuna kai nan wani za ku dawo da mutunci da za ka wata rage ba a farko ko ko ka duk motoci yawan motoci ne ko kula za a bi hausu a kai amma sai a dawo da su ba a bari yan uwa ba mai iya yi su ai wani sai ba yi wa mu bari wani gari ba a kowa ni ka ragewa aikin da aikata shi ne warwa tare da shi don haka ba aikata aikin da zai samu madalan ne haɗuwa da shi bayan mutuwar da uwa don saboda an gwada mana kafirai suna samun mummunan sakamako game da aikin soyayya don haka Allah ya yi ala saurara ya kai ya yi Allah sa'a ma yanzu ya munana abin da za mu sauko soyayya duk abin da kafirai za su yi za a nuna mu shi su halar kiyama da shi wallahi ya muna ne za a bin dauka ga mai dauka ya muna na kware ai shi isa ma ya hamilu na bin al awda da kir da abin da suke da kuwa su halar kiyama da inna da da muka ayyuka da mun bai Allah ya ce ba haka in da duniya za a take ruhi da ayyuka da yi Allah ya ce ka sani wa man hayatu duniya wa man hayatu dunya illa la'ibun wa lahu na'am وللدار الآخرة خير للذين يتقون نعم أفلا تعقلون الله يسوع الحكا أفلا والله ما في أحد ولا لا يعطي إلا الذي مباشر وصالح ولهم من الدعاء dan wasanni ne da shakantuwa da dantuwa irin na manya a taro a naga na mutum sarauta sarma mai a dunkula mai kafin rawar ne a yi jin da da kushe kushe an ji ma sai ko jikin mata bai biya ya sauke su gaba da ya je su je guda yana labari da ba ta ko guda baya a ce san da an kai gano wasu wasan manya ɗaya na hannu wala hau da wani irin na ya ba da kake yara suna wasa ne an yi ruwa zai da wani da da yashi mai lamuna a sa kafa a rufe ta da yashi a yi suna sai a ɗaya da kafa ta yi da ɗaki Allah ya ce wala kaga yawa wannan sai yara in an ji masu alwari sun yi yawa sai a kuke dakunan nan gaba ta shure sai a yi gida da gudu a shawo gudu Allah ya ce haka rayuwar duniya to da kanka dan wannan wasan da ya raka yin rayuwa Allah ya ce haka rayuwar duniya don haka ba komai ko sa cikin irin yawa sai ya rage da kan tuwon manya

waɗanda ke jin tsoron Allah ai al'akira to ma biha lahira da abin da su ke min anwa'in ni an ko min anwa'in ni an da yi na daga dabukan yiwomi khairun min ibadillahi fi ya ita ma alkhairi ga bayan Allah mana karsa min darin fana'i daga tattalin gidan da ke arewa da annaha saboda ita lahira da'imatun mai dawama ce la yazulu ankum nadimu azun bi masarrafu kushi wa kai alhamdulillah da wala yazhabu anhu suru wa bai illa la bai kushi mamaci ko wanda Allah ya kaddara da samun farin ciki har abada bai sa Allah ya yi jama'a afala ta'jiluna da Allah ba za ku hankalci cewa an da aka karu da duniya ko za ku hankalci lahira ba ai ko an karci wannan mu yaki domin lahira kada duniya ta kasar da kuma kare lahira ta ake da wala cikin da su na da mu ba ta hankali ne mai kyau da kuma ba da kai zuwa ga bayan shi da duniya nan ya tsora ta su da mai da ya san lahira kuma ya fara kan da su da su kai neman gidanka mai kyau ba gidan da ba madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala sai yace a gaba قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وبين ما لكم في البيان وأن تقول يا سيدنا مسيح الدنيا وقوم الله

da bakin cikin da kake yi wata asibita alaihi da kuma yadda kake bakin ciki a aka alaihi kai ba kamar wannan ba قال الحسن حسن البصري كانوا يقولون انه ساحر وشاعر وكائن ومجنون suna ce mai ɗan ne mawaki ne boka ne mahaukaci ne Allah ya ce ai muna sai da wannan maganganun da za ta yi amma haka sani fa innahum lallil lalikan tubuna ba sai da su kai da tsawa ba walakinnahum walakin da zalilina sai dai azzalumai bi ayatin lahi yajhaduna ayoyin Allah ne suke kai fa innahum fi dakhilati a can sun kasan la yi kafin dunaka ba su karya sata bal ya a take duna su ka suna ta aki da kai mai gaskiya ne walakin nan ya ji haduna an minadin suna inkari ne akan kaurin kai don haka Allah ya ce fala ta hazan kada ka yi cikin da kaji biyu akan kar ya fara da don samun sun je ba ta za su yi ikirari da cewa kai ne gaskiya ba ka da gaskiya an ce wannan ya faru Ali bin Abbas radiyallahu anhu an samu daga Abdullah bin Abbas Allah ya yarda da shi anna Abbas yana wa kullu Abu Sufyan والوليد بن المغيرة الوليد بن المغيرة والنذر بن الحارث النذر بن الحارث جلسوا إلى رسول الله kun zauna kusa da manzon Allah wa ya rabu Qur'ana yana karatun Al-Qur'ani yana karantawa fa qalu min dalil kullu ma yaqulu Muhammad qala bin akadin ma kun an an irin abin da ka ba ku ya ku ne mutane sai aka ce nan take kuma aka samu wata riya an aka nasa bin sharifi ko shuraikin aka nasa dan sharifi in ta kafi abin jahili ya haɗu shi da abu jahili shi yi ne fi yi ba ta da lau ya aban hakan ya kai Amur hakan, a kabirni an muhammadi da Allah ya zama ni kai kai duk yana gure da Allah ba ni labari da zama a fati ko ba an kafi dan Allah Muhammad din ga makaryaci ne ko mai gaskiya ne fa inna hu laysa na ahadun ghayra ba wani tare da mu in ba mu ni na kai ka sani na sani don Allah da aka ji annabi fa kana abu ya ya abu ya wallahi inna muhammadan la sadiq wallahi muhammadu bai gaskiya ne wa ma ka zaba kaddu wallahi Muhammadu bai taba ƙarya ba da sai da sunna in dai gaskiya ba dai in ne na kai dai wallahi Muhammadu bai taba ƙarya walakin idza zahaba banu qurbi yake amma banu qurbi dan ki an da dike sai bilan billiwa suka dauki tuta ta annabta wasu tayi kuma ga suna hadda hakki shayar da mahajjata Wani hijamati suna adda makullin tsaron dakin kaba wal nubuwati kuma suka tattara aka ce su adda annabta gidan fa ma za ya kuru lisa'il quraishi sauran shawa da ke tare da kun zama da ni an ka bar su ba mu yake to shi samu gaskiya sai amma ba za mu yanda mu yi ranar da abubuwan ɗaukaka da mun ba bakin komi إذا كتبها لنا الناس أن عملهم يقول يحملك الذين يقولون فإنهم لا يكذبونك لا الشيطان باقين أصحاب الكعبة ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أي نعمة يا الله magana da suka yi sai Allah ya yi wa annabi wahayi ba kai suka yi hakuri sun yi ta baka saka kariya ba sun yi kirari amma wahayin da karbo da shi ne ba aka kai da Allah shi ne aka ce ana bin abbas abdullahi da abule ce kana rasulullahi yukan mana amina ana ambaton shi al-amin fa'arahu annahu la yakذب fi shay'in lakan baya kai cikin komai walakinahu kanu yajhaduna to ka ce islamin kani kuwa كان أبو جهل أبو جهل يقتل ما نكذب يا محمد ما مخيلتك يا محمد وإنك عندنا لمصدق والله يريدك كجول مكتفاك wa inna ma nun kazibu ma ti yi muna tsare ta abin da kazo da shi shi wannan magana da kake cewa ta annabta ita abu za mu yi wannan an hankurar da annabi ya jiya mai gaskiya na kuma ɗan koye su ma za su yi kirari mai gaskiya na amma ya sai su yi ne saboda kada ya ke ba da girma ba gaskiya ba ne Allah shi suka yi haƙuri sai karanta mai wani ɗan ta'ili wala kada kam da farru di farru sulu bi tamni kara ta ta wala qad kuzibat rusulun min qablika fa sadaru ala ma kuzibu wa umu hatta ataum nasruna ada

ai sabaru ala ma na lahu min qabli suka yi hankuri a sabin da ya sami su mutane gidan takabiri na karyatawa shi tsirari da yin wa rusu aka shuka musu hatta a samun amuru na faruna sai da sai mutum ya zo can a baya ai wa rusu billahi an shi zan su suke amarin Allah hatta da samun Allah sai da Allah ya tsere su aya cikin wannan aya mai daraja da shafin gidan samun ya a ciyarwa din zuwa samun mai hankuri hankuri Da annabi da mabiya wa wa'adun lahum bil nasr baya an ja an kare su da ga jiha kuyi kuma na alƙawar ta mai da cewa zai ci kasa saboda an kaci fa sabaru alama kudu wa kudu aka ci samu hatta a samu nasara suna cikin wahala da shi da zai tafi da hukunci kenan ka ji da kyau za a shuka maka a yi ma zambo da ƙarya a ƙarya ta ka amma nasara za ka zo an hamurar da shi da cewa ya zama ɗan uwa da ba da aka bari wajen hankuri kuma na fara Allah za ta yi Allah ya ce wala mu shi ne kalimatin la ba wanda ya ce shi da kalmomin Allah kala su abbas al-mawali lillahi mana al-qawla Allah ya ce yi haza da ƙauyen sun yi duwati akwai wannan karfafa alƙawarin Allah da annabin Allah ya yi haƙuri kawai alƙawarin da Allah ya zata yi

labarin an da bawan wasu ya zo masa ai wanda ya aka ba su labarin musulmi an da biyu ka tabbas labarin sauran an da bawan zo masa wanda aka da wa wutu suka tutu kai fa an je na kuma mun ba ka labari yadda mutum da wannan sarna ubu kai mutum ala kaudihim akan mutane su zama ka fata sallah kai ma ka hankura wala ta hazanta da kai bai fa inna allaha na yuhibbu kama Allah bai yi ko kai kamar yake alƙawarin nan na Allah bai aka ga annabi yana nan da dukkan al'umma sai suka duri a kan aiki da yake sallata ma al'umma su ma Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin da yake إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة wa ويوم يقوم الأشهاد الذين لننصر na wallahi sallallahu والذين آمنوا ذلك إيمان في الحياة الدنيا na دنيا أخرى تكون على الله والله الله يسلم سلم ba kuma duniya ta ne ya koma yau mai koma na shahada da ranar da shi su ta fi ya ka jawo annabawa a tsayar a kan mutane ran na Allah ya tsira ba babu ne babu wani su za su ci don ka alƙawari ne mai ƙarfi su ya sanya su mai waɗanda ya bada ka wahalar wasar dukiya da ɗan bibi ya haƙuri za su ga amfanin masu nan za su ga sakamakon tsarar da waɗanda suka yi ruwa suka karya ta za su ga Allah sai yi ko ba su hankali wa in kana kabura alaika ijratuhum وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء نعم أو سلما في السماء فتأتيهم بآية نعم. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين وإن كان عليه كما دائما إن كان الإسلام عليه الإسلام قد أقوم وشق عليه الصراط إياه fa idan salata in kana iyawa an tabbata iya na fatan da samu wani kullo bil ardi a cikin nasa in an da rubar karaba samu wani kullo wa makanan da mazauni kullo bil ardi wanda a cikin kasa ka shige in kana iyawa hankuri mun ka ce da amma in ka ga hankuri a yi maka da ni kana da wani kullo da za ka ci da aw sullama min samai ko ka sa wani tsamin mai taimaka maka shi yau ka jan cikin sama ka barka ne ba ka ajiye hun da yayi don ka zo musu da ayar da ka rinjaye in za ka ajiye ya ka ka sauri masadan ila samai ba ka ajiye hun da ayar da makara hun ka zo musu da aya cikin abin da ka rima in za ka yi rayuwa ba ka abu ka aikata wannan tsara surar da annabi ne ga rashin yace ka sani wani insha Allah ba ka da tsanin hawa sama ka girma ka rubuta wata Allah bai ruwa ba ba ka da inda za ka shige shi wani tsoro ka tsere ma waɗannan ka abin da aka yi in kai hakuri wannan Allah ya yi mai kamar wanda in aka karɓi rayuwar mutu a cikin ku yi hankuri ai ko ba su yi hankuri ba zai yi? akwai abin da za su yi to shi ne aka ya ma Allah shi ko kaka ba ka iya hankuri hankuri da bin ba ka ya Muhammad kana samu wani kun ka shige kasa ko ka sai ka fi wani dalili can ko ka koyi su bar su shuganta ko ka samu tsani ka tafka ka ka shige sama ka bi wata aya ta kawo musu wata za ka shirya da su in kana ya ba za ka gani in dai za ka hankali Allah ya ka sani wannan sha Allah da Allah ya kusa jama'a wannan da ya hana su sani ya gaba daya ba za ka kuma nan da tsani kada mu yi tsani Allah bai ba hakuri ki ba yi hakuri ki tsani ai lau arada Allah la hadahu da Allah ya nuna shi biyar su ne ma da ma wala ka kuna da Muhammad bin Abdul da ya hawo da shi kan Allah kaka da wannan da jahil ka hikimar Allah wannan shi a ruhu a rabbiya kuma hikimar sa'an hasan kuma bi hadisi mutane ya hadisa mu hadda ya hadisa mu don haka hankuri an magani har Allah ya kawo agaji ne da taimako ne gare kaka ko tsaka abin da aka yi maka bi annabawa cikin abin da aka yi wannan ya gwada ya aka ce ma annabi hakan ba babu na hannu auka mu gudu kowa in ce da mu zama masu hakuri sana'o'i kada mu kota son zuciya ya sa mu ke da albarma amma a yi sabbin kada sun saurin sun girma ya sa mu ke ke da albarma saboda kai ya bata da Allah ya gyara da abin duniya kuka gyara da nuna ya wayi da niyyar ta kare mutane su kare ka koma wurin Allah ya zama kun da yarda ce da kai na karyatawa ko kosawa ko wani abu kenan wannan ja hankalin mu ne gaba da yawa da kuri samu bawa idan mai hankali in da ka yi da ka kai hankali ka take ta a wanda a kira Allah in sana'a ta kai ka take ta kan ta a abinda Allah madaukakin sarki ya halatta haka duk wani hanya ka take ta kan ta a bin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka yan uwa nan darasi mu ya kare abinda muka wala cikin sa daidai Allah ne mu na muwafaka muka sadai Abin da aka yi kuskure kuma kuskure ba ya ta kafunan duk da mura da rauni da karancin yare da kuma karancin ilimi da aka yi akwai kuskure akwai wanda ya an yi kuskure ya gyara muna mu tashi kan ba in kuma akwai kuskure ba mu gane ba Allah ya zama samu da shi ya yawaita mu na lada ya biya bukatun mu na alkhairi ya gafarta mu na zunuban mu ya sanya wannan wannan da Ramadan mu zama cikin wannan za su yi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 ba mu da zuriya ba mu rayuwar mu da wuya mu yi rayuwar mu cikin basira da walwala ya ubangi Allah ta amsa mu da rayuwa ta mu inda muke da kuskure ko Allah ta gafarta mu da mu bayin kalima rauni Allah ta karɓa mu da mu marasa inda muke da yi Allah ya yaye mu Allah ibadoji da muke da ba mu Allah ta ba ta mu da yau ta mu da Allah ya kare mu ku a cikin kasuwanci da gaskiya da ma'aikatan mu da sauran yan sana'o'i Allah ya kuta wannan ra'ayi da Allah ya biya ku kai Allah ya biya ku kai abin da muke saura da shafi da gida da kuma ma'aikatan mu ka kai mu ba da shi waɗanda sai ya yi gidan gaskiya suna da mutum da Allah ya gafarta musu dan ya bani su a farko da ya zama rahama da duniya da Allah muna da yin dole da yawa cikin kula na musulmi wani Allah ta gana ba da yawa ba cikin na mura da Allah ta fi su kan ka ta dubara Allah ta yi dubara su mahaɗa da yi wanda ke kai samu wani zama lafiya cikin da da duk da daga wani Allah ta fi su wannan da aka amfani da su ne na wawaye yakilai waɗanda ka fanna lahira su jirgi ne wa su zani in ba su gane Allah kiriya in ba su ciwar ba Allah kai wani magani Allah kuma a cikin zani ka zula su zuri kiriya wa jirna ne jirgi kiriya wa za su lafa da jama'a da adali Allah kuma ina masalar da lissafi ma su ina kuma ina ta hajjar da rajin da zai rikwa da wannan zuri Allah kuma makina fi alaƙi da an aradik wa akalina kuma ina amal da سبحان ربك رب العزة والسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين